A rahotonmu na mata, a yau dandali ya waiwaye shin kyauta na ƙara danƙon soyayya? Mun samu zantawa da wata matashiya. Sunana Mimuna Muhammad. Ta shin kyauta na ƙara danƙon soyayya? Sosai ma. Me dalilinki? To, na farko dai kana tare da mutum baya baka kyauta za ka ringa jin haushin shi amma da zaran ya so ma dan baka wani abu ko ba kuɗi ba ko turare ko chocolate ko atamfa ko takalmi za ka ji wani irin farin ciki daɗi ya rufe ka idan ka shiga gida ka nuna ai ta maka barka ai ta maka farin ciki ai ta cewa ka yi dace kai wannan mutumin mutumin zama ne in aka yi aure za a ji daɗi. ok oh, nan idan bai bayar ba mutumin zama ba ne? idan bai bayar ba tunaninka duk zai tafi shin wannan idan mun yi aure hanya ko zai dinga siyan abubuwan da ya kamata a siya kuma idan kana ganin yan uwanka yan mata ana ba su kyauta kai ba a baka sai ka dinga jin yani a to yani na baya yi ko dai baya so na ni ko dai mai wadari ne da sauransu a cikin dangi zaka dinga ganin kowa an bashi wannan ya ce wani kaza ne ya bani wannan ya ce abin da ya gwanin sha'awa a takaice kyauta yana ƙara danƙon soyayya to fa samari a kula baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya